الله sallah <clears throat> sharɗan sallah wato wadancin sharɗa da ake so musulmi ya cika kafin ya tsaya a gaban allah maɗaukacin sarki mun faɗi cewa daga cikin waɗannan sharɗa akwai musulunci akwai hankali akwai shekarun tamizi wato shekarun bambancewa daga shekara bakwai za a iya kulla sallah da yaro ɗan shekara bakwai zuwa sama <clears throat> sai misalin tsarki sai ya tabbatar yana da tsarki daga hadasi ko kuma babban tsarki haka in mace ce ta tabbatar tana da tsarki sai sai ta ce al'aura mun yi bayanin al'auran mace da al'auran namiji a sallah sai kuma fuskantar alƙibla da kuma shigar lokacin sallah ɗin to daga cikin sharuɗa kuma lalle akwai sharaɗin da an aka fara sallar sai an cike da shi har ƙarshe misali kamar ƙarfi idan ko a a ƙarshe ne sai ƙarfi ya lalace sallar talara ya zanto har zuwa sallama sannan kamar aikata wani abu da zai ba ta sallah kamar irin su barin zance barin magana ya zanto dai mu'amalar da kake yi ta sallah ita ce tun daga farko har ƙarshe kana gana wani da Allah ba ruwanka da magana da wani da aka duk wanda ya yi magana ta wani ana sallah da gangan da sallar shi ta ɓaci sai dai wasu malamai suka ta inda mantuwa ne rafkanwa ko kuskure ko rashin sani wasu ka ce sallar shi tana nan ma'ana mantawa ya yi alal misali kana sallah iyalin kaskatan zai ka ina ka ajiye mu kullum motar nan ne ka ta yana falo kuma kana cikin sallah amma da mantuwa ko da rabtanwa ko da kuskure baka sani ba ko da rashin sani baka san cewa ba a magana a sallah wasu ka ce sallah shi ta ɓaci amma majority malamin suka ce sallah shi ba ta ɓaci ba tun da bai sani ba ko kuma mantuwa ne ko rafkanuwa على أي حال زام الدين مدن هذا الشيء ديكا ديكي مغانا من شرط الأمن جي ما في يوانتن سو أيام من سيان إنا جي أكام من حديثا <clears throat> وعن مرين وعن معاوية وعن معاوية ابن الحكم رضي الله عنه حديث يابر معاوية ابن الحكم السلمي معاوية ابن الحكم السلمي أقوى معاوية ابن أبي سفيان أقوى أنت معاوية ابن خيدة ليس رويته حديث الصحابين معاوية ابن خيدة معاوية ابن الحكم السلمي شنو wannan qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shine yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna hadhihi salata la yasluhu fiha shay'un min kalamin nas kun ga wannan sallah din wani abu da ke da alaƙa da maganar mutane zancen mutane ba zai kawo mata gyara ba ba zai zame masa maslaha ba sai dai ma ya ɓata ta inna ma huwa tasbihu ita sallah kadai ta kunshi tasbihi ne subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal a'la wa takbir ta kunshi kabbara ne wa qira'atul qur'an ta kunshi karatun qur'ani fatiha da sura da sauransu rawahu muslim al-imam muslim ya rawaito asalin abin da ya faru ma'awiya ibn al-hakam ya musulunta farkon abin da ya fara ji daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam shine idan ɗayan ku ya yi atishawa to idan ya ce alhamdulillah a ce da shi ya hamkalla abin da ya fara ji kenan bayan ya musulunta sai kuma aka zo ta da sallah sai wani ya yi atishawa mu'awiyan sai sai ya samu kallon ana cikin sallah mutane suke mamaki waye wannan ana sallah ya ce ya hamu kallon har wasu suna ɗalle kowa suna kallon shi ana sallah cikin sahu shi bai san cewa ba a yi a sallah ba sai ce kun tan zuru na ilayya ya na ga kuna kallo na sai a sallah ba shi bai san cewa ba a magana ba ya ce faja aloyin sakki tunani sai suka shiga ƙoƙarin su sa in yi shiru ta hanyar su wasu na nuna min da hannu to a yi shiru wa ya daribuna ala ashabihi wasu ma suna buga cinye su ne mun isharar ta kai shiru ya ce lakin ni sakat har ma wata ruwa ce cewa wa sukula ummaya ma lakum mai layya yace dai na na dai shirin da naga suna so in shiru yace da aka gama sallama yace wallahi ma ra'aytu mu'alliman ma ra'aytu mu'alliman ahsana ta'liman min rasulullah sallallahu alaihi wasallam ban taɓa ga malami wanda ya iya ilmantarwa da karantarwa da sarrafa mutane kamar annabi ba sallallahu alaihi wasallam ita ma shi samani wala darabani wala kaharani ba zagi ba cin mutunci bai cin mutunci na ba bai zaje ni ba bai wulakanta ni ba kawai cewa ya ma'awiya inna hadhihi salah لا يصله wannan sallar zancen mutane ba ya kawo mata gyara sai dai ya ta ita kawai ta kunshi tasbihi ne da kabbarori da karatun alkur'ani iya abinda annabi ya gaya mashi kenan to asalin hadisi kenan muawiya ibn al-hakam as-sulami daga wannan hadisin malamai suka fahimci to lallai zance da wani a sallah <clears throat> yana ɓata sallah kuma bai kamata ba sau da aka sharaɗi na sallah shi ne ka shiga sallah ka tokan mu'amala da allah ba ruwanka da kowa annabi ya ce taharimuha a takbir wa tahliluha a taslim yin kabara kawai da kai ya haramta maka duk wani aiki wanda ba na sallah ba kamar ci kamar sha kamar tafiya kana cewa assalamu alaikum ya halarta maka duk wani aiki wanda aka hana maka a sallah kana gama sallamewa ko ba ka yi azkar ba za ka iya magana za ka iya tafiya za ka iya cin abinci za ka iya duk abin da aka haramta a sallah wadda aka dai wanda yana nuna sharaɗin sallah mutum ya nutsu ya yi abin da yake gaban shi wa zaid ibn arqam zaid kuma yace radiyallahu anhu qala in kunna la natakallamu fi salat tabbas mun kasance muna yin magana a sallah a da a farkon musulunci ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam a zamanin annabi yukallimu a yukallimu ahaduna sahiba ɗaya daga cikin sai wa abokinsa yar magana haka sai dan jaro kafarka dan matso daga bayanka ana cikin sallah hatta nazalat wato bi hadati yana gaya mishi bukatarsa da yake so ya yi in ana cikin sallah sai da wannan aya ta sauka hafizu ala salawati wa salatul wusta wa qumu lillahi qanitin ku kiyaye waɗannan salloli hafizu ala salawati ku fa kiyaye waɗannan salloli guda biyar wasalatul wusta kuma musamman ma sallah ta tsakiya ita ce sallar la'asar kamar da hadisin bukhari da muslim suka fassara duk da wasu sun ce asuba ce amma hadisi kalala annabi ya ce salatul asar wa qumu lillahi qanitin ku tsaya ga Allah kuna masu kankantar da kai duk aikinku ya zama na sallah sai dan kawo ma'anar kunuti a nan ka ta aisa kike wa komo lillahi sakitin ku tsaya ga Allah kuna masu shiru game da ayyukan duniya ko magana da wani sai dai magana kawai da Allah kuna gana ne kawai da Allah yace fa umirna bisukuti saukar wannan aya kenan sai aka umarce mu da yi shiru wani na anil kalamu aka hana mu zance waye umarcinsu su babu shakka ne annabi sallallahu alaihi wasallam kenan zaidu ibn arkam da ya ce mun kasance muna magana ko da ya ce annabi ya ce ba magana ta zama marfu'a ya ce muna magana har sai da wannan aya ta sauka sai aka umarce mu da mai shiru to lallai ka san annabi ne ba da umarni sakamakon saukar wannan aya muttafaqun alai wal lafazu li muslim lafazun na imam muslim ne bukhari ya rawaito muslim ya rawaito وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتسبيق للنساء التسبيح للرجال تسبيه نمذاني والتسبيق للنساء كافيكما نماتان متفق عليه زاد مسلم a ruwayar musulun ya ƙara da cewa fi salati a sallah ake nufi shi ma wannan asali mun karanta shi cikin bukhari ko makamancin haka cewa wasu mutane ne bani wato bani auf can bayan garin madina wani saɓani ya shiga tsakanin ƙabilar suna rigima tsakaninsu a unguwarsu rigima ce ta cikin gidan kabila ɗayan ka zo ka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa kabilar su wani fa akwai rigima tsakaninsu ka zo ka yi musu sulhu annabi ya tafi sallallahu alaihi wasallam har lokacin sallah bai da ba to sai abubakar ya ce a sai bilali ya ce ya ababakar annabi ya tafi bai dawo ba da alama dai bai kamata mu cigaba da jira ba ta yau a can zai sallah ko za ka yi mutane limanci ya ce babu laifi kun ga hakan ya dace so da ya wuce limanci an fara sallah sai ga annabi ya dawo sallallahu alaihi wasallam sai mutane suka kama tafi da hannu a mai guri ta yaro mai tafi ma ya naɗi abubakar ta ja da baya annabi ya so da shi kuma abubakar baya waiwayen ana sallah bai san me ya faru ba amma dole sai da ya waiwaya ya ga wanda ke faruwa sai ga annabi ne a sau to zai jawo da baya sai annabi ya masa ishara a ya ci gaba sai da ka sai dawo da baya sai annabi ya wuce sallallahu alaihi wasallam da aka gama sallah annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce daga yau duk wani abin ya shige muku gaba game da sallah ko rafkanuwa ko menene to tasbihi ya kamata ku yi a matsayin maza a tasbihu da rija ya ce subhanallah an yi rafkanuwa sai mu ce ce subhanallah annabi ya ce ba wanda zai ji wannan kalma sai ya waiwaya sannan su kuma mata su yi tafi wasu malamai suka ce tafin kamar da mun karanta cikin bukhari ba sai sun yi da hannu da hannu ba ko su yi da ainihin bayan hannu yadda ba zai ƙara da yawa a tasbihu lirrijar wa tasbihu lirrijar ma'ana ba a so mace ta yi magana da harshenta da sautinta a cikin masallacin don ta fi ɓoye kanta kuma don kar muryarta ma kar ta zama fitina ba wai don muryarta tana a matsayin al'aura a wai kullum da ya musulunci yana so su rika ɓoye kansu da ja baya saboda wannan sautin ta ce su laƙila kila muryarta kuma sai ta da kasu wani biyu ne muryar ma in yi bi to shi nan ya ji muryar mace ko shi hankalin sai ta shi su za ka ce su ce su subhanallah maza su kuma mata kuma su ɗanyi shi na fata mun gani to wannan shine asalin hadisi din yadda abu huraira ya ainihin rawaito shi sannan sai annabi ya kai Bakar me yasa kai kuma da ni maka ishara ka shiga ba ka shiga ba ita ai bai dace ga dan abi kuhafa yayi sallah a gaban annabi annabi na gurin ba saboda haka ba zai taba yi wa a gare ni ba wannan shine asalin ma'anar tafi ga mata hadisin na cikin bukhari da muslim sai ce wa an mutarrif mutarrif ibn abdullahi ibn shikhir mutarrif ibn abdullahi ibn shikhir ɗaya ne daga cikin tabi'ai wanda al-imam ibn al-jawzi abdurrahman ibn al a cikin sifatu safwa ya ce waliyin Allah ne bawan Allah ne malagarci mutarrif saboda karama shi in yi shigo gida sai ka ji kofuna da cokula da farantai da filet da ƙwarrai da komai da ka san yana tasbihi ga Allah da ya shigo gida sai ka ji har randa tana subhanallah subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim in ya shigo gida kawai ma'ana imani ya shigo Allah ne ba shi wannan karama mutarris ibn abdullahi ibn shekhir shi sahabinsa abdullahi ibn shekhir sahabi ne sahabi ne to shi ya rawaito mana wannan hadisin daga babansa abdullahi ibn shakhir قال يسير رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عبد الله بن شخير يتنادى عن نبينا صلى وفي صدره عزيز كعزيز المرجل من البكاء نادى عن نبينا صلى أكردينك سينكي جن عزيز كأزيز المرجل المرجل القدر idan tukunya aka ɗora a akan wutan ta tafasa nan tana juyawa kana jinjirin juyawarta ruwa ya tafasa da ji an rufe shi yana tafasa yana juyawa haka na rika jujjuwa kamar juyawar ruwa a kirjinsa minal buka'i saboda kuka da yake na tsoron Allah sai na ji juyawa kamar tafasa ruwa ka azizin mirjari kamar juyawar gudanuwar ruwa ta almirjar ita ce tukunya wadda aka ɗora ta kan wuta Minar buka'i saboda kuka da annabi ke sautin jirin kuka na hibul buka kukan yana tashi wai wannan ne yake ishara shine annabi yana sallah yana munajati da Allah <coughs> har tsoron Allah shi da kusurinsa tsoron Allahnsa da ya sa har zuciyarsa na bugawa tana tiriri wato tana kana jin jirin kuka annabi yana cikin mu'amala da Allah na fata mun gane to wannan yana sake da sharaɗin sallah lallai mutum ya samu nutsuwar kushu'i a cikin sallah yana da muhimmanci akwai babi da za a yi nan gaban magana akan kushu'i wanda in mun zo insha Allah za mu tattauna magana a kansa da muhimmancinsa da yadda sallar mu kuma ta kasance a yau illa man rahim Allah akhrajahu ahmadu wal arba'a illa ibn majah ibn majah ne bai rawaito ba ibn majah abu abdullahi al-kazwini وصححه ابن حبان أبو حاتم البستي ابن هبان يتثبت حديثا يا إنجنت وعن علي رضي الله عنه قال سيدنا علي كان لي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان مدخل اسم زمان أو اسم مكان malaman sarfu suka ce in suna ya zo ala wazani mas'al ko mas'il fil kasra mas'il mas'al to ismul zamani ko ismul makan wato kalma ce da ke nuna guri ko kalma ce da take nuna lokaci kalma ce da ake tsagota daga cikin mazdari a fitar da fi'ili fi'ilin nan mazi da mudari da amri a fitar da ismul fa'il a fitar da ismul maf'ul a fitar da ismul ala a fitar da ismul zaman wal makan to ya danganci fi'ilin shi kuma fi'ili a gurin malaman sarfu shi ma sai ka kware game da in ya zo mu dari'i me yake komawa akwai fa'ala yaf'alu ko fa'ala yaf'ulu kamar kataba yaktubu qatala yaqtulu nasara yansuru nazara yanzuru wannan min babi fa'ala yaf'ulu a ainihin din sai zama bidamma wani kuma ya zama bil fataha fa'ala yaf'alu zahaba yazhabu ko wani yana cikin babun kenan fa'ala yaf'alu to akwai wanda kuma zai zo da fa'ala yaf'ilu da kasra kamar jalasa yajlisu to in ya zo da kasar <coughs> a mudari'i to idan za a fitar da guri na gurin da ake wannan aikin kagan kace jalasa ya zauna aljalisu wanda ya zauna majalis gurin zaman gina majalis gurin zaman ba za ce majalis ba saboda asalin fi'ilin yas'ilu ne idan kuma zahaba ya zahabu ya zo da fataha fa'ala ya fa’alu sai zama maf'al shine guri kamar mazahab matafiya mazahab gurin tafiyar kenan matsital gurin da aka kashe in ya zanto ya zo da fataha ko da damma kashe katala ya kashe ya katulu yana kisa uqtul kashe alkatulu mai kisa almakatulu wanda aka kashe matsital gurin kisa ko lokaci kisa lokacin da aka yi kisa za ka yi ba ka ce haza makatalin fulan nan ne gurin da aka kashe wani kaga yana nuna guri duk kalmar da ta zo ala ne maf'al tana nuna guri ko kuma lokaci lokacin da aka yi abu to da kace da kala ya shiga ya dukuli yana shiga ad-dakhil wanda ya shiga wanda aka shigar ba ismul maf'ul madkhul to gurin shiga gurin mashigar sai ka sai madkhal mashigar gurin shigar ko lokacin shigar shine ismul zaman ko ismul makan ala wazani maf'al to sayyidina ali ce ina da madkhal guda biyu to da aka dole sarfi ne zai baka dama ka sai ka fasa ko dai yana nufin gidan annabi sallallahu alaihi wasallama idan zan shiga gurinsa ina da mashiga biyu a matsayin guri yake nufi ko kuma ina nufin lokaci annabi ya bani lokaci biyu da nake da shi wajen shiga gurinsa ina da madakal guda biyu wato lokacin shiga gurinsa haso biyu kaga ya dauki ma'anar lokaci ko ya dauki ma'anar guri ina da guri biyu lokacin na gurin shiga gurinsa ko na lokacin shiga gurinsa Sama malamai sun rinjaye da tun da gida ne yana zuwa ya samu annabi sai suka rinjaye da a lokaci din ake nufi kamar misali annabi ya ce ka rika zuwa daidai sha biyu za ka same ni da yamma kuma ka zo daidai biyar za ka same ni to yanzu yana da madikal guda biyu lokacin shiga gurin annabi guda biyu aka ba shi rika zuwa yana ganin annabi sallallahu alaihi wasallam to shine sai na ali ce kana li mad min ma annabi ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ne ina da lokaci biyu na gurin shiga na gurin zuwa annabi har guda biyu fakuntu kuntu idza ataitu sai na kasance duk sanda na je gurinsa a waɗannan lokuta wa huwa yusalli idan yana sallah ta nahanahali a wata ruwaya sabbahali ta sabbahali ta nahanahali idan yana sallah sai assalamu alaikum da sallah na shigo sai min gyaran murya a wata ruwa ya ce sai min subhanallah akwai ruwa da saboda yana cewa subhanallah dan isan sallah yake ko kuma ya min gyaran murya attanahnuhu gyaran murya dan jin cewa eh ka gane sallah nake yi na fata mun gane to ina hukuncin wanda ya yi gyaran murya mai lahallari ya ce wanda ya yi gyaran murya yana sallah ya ce makaruhi ne amma dai babu komai a sansa shi ne wa manta na hafi salati wanda ya yi gyaran murya a sallah wato don isharar cewa sallah nake wani ya yi ma ma ko ya ma magana ya ce makaruhi ne amma dai bai bata mishi sallah ba ko ba zai kabali ko ba a ba to anan abin da yake so ya nuna shine gyaran murya ba zai zama magana ba balantana a ce ai yi magana da wani haka kuma annabin yana sallah aka yi mushi sallama to yakan yi haka da hannu ko gwargwadon yadda yaranku ya nuna sai ya shimfiɗa hannu haka ko ya nuna mutum haka alamar cewa ya amsa sallama ba ya yi magana ba to haka idan kai ishara da jiki ina makullin nan sai ka nuna <coughs> da hannu yana guri kaza ko kuma mukullin yana falo ne sai kai da kai kana sallah ka nuna e amma da kanka duk wannan sallah ba ta ɓaci ba ka yi magana ne amma bilfil a aikata amma ba da furtawa ba sai suka ce in magana aka furta ta matuƙar ta kai harafi biyu kuma da gangan suka ce zai iya ɓata sallah to amma duk da haka shi sa kake ganin waɗansu daga cikin malaman mazhabar malikiya wai mutum ko kaki zai yi ko tofar da yawo zai sai fita wai an karhanta wai don kar ya furta waɗansu harfa wai in yana da wani hankacin ko wani abu ya goge ya zuba a wani hankacin ɗin wai don gudun kar yi magana wadda ba ta sallah ba don kar ta shafi sallar shi to da aka sai na aliyata ina da lokaci guda biyu da nake da shi a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam su ne madasala ne dai sanda na je mishi yana sallah ta na hana hali sai min gyaran murya rawahu nasa'i wa ibn majah wa an ibn umar radiyallahu ma qala abdullahi dan umar yace qultu li bilal ni na tambayi bilal nace kaifa ra'aita an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaruddu alaihim ya kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yana reply din sallama idan an yi mishi haina na alaihi sanda suke masa sallama yana salla wa huwa yusalli ya yake ne da sallama qala yaqulu hakaza sai bilal ya sufanta yace haka yake cewa anan yaqulu bi ma'anar fi'il maqul din ma'anar shi fi'il ai haka yake aikatawa wa ba sada kafahu sai ya shimfida hannunsa ko a juye ko a karkata duk yadda kai yayi ma'ana dai kamar annabi yana nuna musu ya amsa sallam da hannu saboda haka wannan yana nuna abin da muka faɗa halaccin yin aiki a aikace don me da sallama ko isharar cewa sallah kake yi ko amsa wani abu da aka tambaye ka a sallah da kai ko da wani abu babu laifi akhrajahu abu dawud wa tirmidhi wa sahahahu وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال أبو قتادة الحارث ابن ربيعية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب النبي يكسن فينا صلى وهو حامل الحالي ينا أوكد أمامة بنت زينب وتديك السكينة أمامة إر زينب bintu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam matar abul as ibn rabi sun haihu da ita ita ce umama jikar annabi don annabi ya zo ya ɗauke ta a matsayin ko ƙaramar yarinya ko jaririya idan ya da sallah kan rike ta fa'iza sajada in zai yi sujada wada a sai ajiye ta sai sujada cikakkiya wa'iza kama in ya gama sujada zai miƙe hamala har sai ya ɗauko ta ya ci gaba da rike ta har sai ya zo yin sujada sai a jiye ta musulun kuma ya ce wa huwa ya ƙunmun nasa fil a ruwayar musulun ya ce kuma limanci yake yi da mutane a masallaci kar ma wai ka ce na ce to wannan me yake wa halaccin yin wani aiki a sallah wanda in bai yi yawa ba ba zai ɓata sallah ba kamar yar tafiya don ka haɗu da sahu ko kuma abin da ya shafi a nabi yana sallah wata rana sai ya matso sai buɗewa aisha ƙofa ɗakin a rufe ce sai ta ƙwanƙwasa sai ya matsa ƙofar kuma tana gaban shi ne sai buɗe sakata ɗin kuma ya ci gaba da sallar shi kaga wannan dai bai ka sallah ba bai sa an juya wa alƙibla ba abdullahi dan mas'ud ya zo an tada sallah yayi kabbara tun daga farkon sau wato sahun da a gama an yi ruku'u an dago sai dan matsa ya shiga cikin sahu to irin wannan yar tafiya ko makamancin wannan ko gyara wani abu wanda akwai bukatar gyarawa ko misali liman ne yana kusa da amplifier sai kunna ta ko saboda an kawo ta wannan ba za a ce sallar shi ta su ba ko kuma misali mutum ne ya ɗauko wayarsa ta dame shi da ƙara ya manta bai kashe ba sai ya ƙoƙari ya maza ya ainihin rejectin ɗin kira ɗin ko makamancin wannan ba za a sai sallar shi ta ɓaci ba aiki ne aikace ba magana ba ne duk abin da bai kauce wa alƙibla ba ba ya aiki mai yawa ba wanda zai fita daga nutsuwa ko duk wanda ya hango kaza ta wannan ba sallah yake ba to suka ce sallar shi ba ta ɓaci ba amma kare yawaita yi amma idan ka yi aikin da duk wanda ya hange ka daga nesa ba zai taba zaton sallah kake ba ko suka ce wannan sallah shi ta ɓaci kamar ya ga ka kauce wa alƙibla ko ka ɗauki wani aiki kana yi ko ka ɗauki waya kana yi ko kana cin abinci wannan duk ya nuna aiki ba zai a yi shi a cikin sallah ba to da haka yana ɗauke da umama wanda umama ɗin nan sai na aliya aure ta daga baya ma'ana sai na aliya auri yar manzo Allah kuma ya auri jikarsa ya auri Fatima kuma ya auri Umama din nan bintu Zainab wa ana bi Hurayra radiyallahu anhu qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi yace uqtulul aswadaini kaga ga wani aiki kuma Baƙaƙen mugayen abubuwa guda biyu kuna iya kashe su fi salati a sallah alhayya matijiya wal aqraba da kunama ma'ana kaga kunama kana sallah baka kauce wa alƙibla ba kana da abin da za ka kashe ta ko ka matsa ko wani sanda kusa da kai ka kashe ta duk za ka yi yi ko maciji a cikin sallah sau da aka duk wannan bai kai aikin da za a ce sallah ta ɓaci ba kuma don kasu cutar da wani اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والأقرب لو أخرجه الأربعة وصححه ابن هبان wannan shi ne bayani dangane da sharuɗan sallah da yadda ake son a samu dai nutsuwa da duk aiki ya zama na sallah ne a cikin wannan sallar. mun gama hadisan ko sai babu suturatul musalli babin sutura da mai sallah yake sawa a gabansa don gudun kada wani ya wuce ta gaban shi wucewa ta gaban mai sallah laifi ne idan mutum ya sani sannan yana rage ladan sallah ga shi mai sallah ɗin shi sa ka ce ƙoƙari ya hana ko ya saka sutura a gabansa wajibi ne yadda za a riƙa wucewa ta bayan sutura ɗin sannan sitarar ba a so ya yi nesa da ita ya zanto in yi sujjada a ɗan samu kuma gwargwadon ɗani ɗaya ko ɗani ɗaya da rabi kamar yadda mai ba da labari ya ce annabi ya kasance idan ya ajiye goshinsa tsakaninsa da sitiran to ana samun mamar rushati gwargwadon yadda akuya za ta iya wucewa mamar rushatin kamar yadda albani kafin sifatu sana'a ga sutura ga inda za ka sa goshinka ya zanto akuya za ta iya wucewa ta gudun misali ma'ana karka zanto ka haɗe da jikin sutura ɗin ka ƙure <clears throat> kuma karka yi nesa da ita da yawa na biya yin ɗayan ku zai sa sutura to ya sa zai sallah ya sa sutura a gabansa kuma ya zanto kusa da ita wal yadinu ha? ya kusance ta kar ya nesa da ita don kar wani ya zo ya wuce ta ta gabanta to amma malamai suka ce ya danganta kuma da kai yadda za ka ta kanka misali wani yana da tsayi wani gajere ne da ya zai ta kansa inda zai tsaya duk annabi dai ba dogo bane ba gajere bane <clears throat> alaihi salatu wassalam to amma sai aka ce in yi sujjada in za ka iya kwatanta hakan to za ka iya kwatantawa sai in guri ya zama a kure ko masallaci yadda ake gurin liman a kure za a ga wani gaba ɗaya baya miƙewa sosai wanda kuma bai kamata ba ko kuma ya miƙe bangon zai iya taɓa bangon wannan ana magana dai in akwai guri rufaffe to duk babu wata matsala ga mai sallah shi kadai ga liman da ake binsa lallai zan to akwai kariya ko akwai gini ko akwai wani sanda wanda za a sa a gaban sannan iya wucewa sannan na da an karanta hadisai a baya <clears throat> akwai jaki annabi ya yana yanke sallah kamar yadda ya cikin ne tirmidhi hakan batan da ta isa al'ada ta kai shekara sha biyar misali in ta wuce ta dab gabanka ko <clears throat> sallah ta yanke ko kana raka ƙarshe sai ka sake sabuwa ko kuma bakin kare annabi ya ce shedani ne shi ma yana yanke sallah amma idan babban mutum ne ko yara ne <clears throat> duka suna rage dai ladan sallah da an ce ka kare masa bata duk yadda za ka iya ko yaro ne kokarin ka kare gwargwadon iko amma shi baya bata sallah to haka kuma yi bayanin cewa ko a harami ne wannan hukuncin yana nan sai dai da gwargwadon irtikabin da za ka yi na a hafu cikin harami guri ne da yake kusa jama'a da <clears throat> ko ba zai taba yi wa a ce ka jira an gama sallah ba to lalurar sai malam uke mai yace abinda za ka yi shine idan ka ga cewa in na bi nan <clears throat> zan wuce ta gaban mai sallah mutum goma nan kuma in na bi ta nan zan wuce ta gaban mai sallah mutum ashirin to bi ta inda za ka wuce mutum goma ya fi sauki a kan ka wuce mutum ashirin don a samu sauki har zuwa lokacin da masallaci zai zama ya sharare tunda guri ne baki sun zo <clears throat> aikin haji ne ko umara da azumi misali guri ya cika kuma ana ta nafilfilo ka ce sai ka jira an gama nafila za ka fita a masallacin annabi ko a harami kaga ba zai yi ba hadisin da annabi ya ce da mutum ya san zanubin da zai yi ba da ya jira arba'in mai ruwa ya ce ban sani ba kwana arba'in yake nufi ko wata arba'in ko shekara arba'in amma akwai ruwa da ta ce arba'in na harifa shekara arba'in wannan min babu tahziri ne tsoratarwa ne annabi yayi dan ka san girman laifin idan za ka iya kaucewa ka kauce in ya zama da lalura ba a san yadda za a yi wallahu ala da haka wannan sutura tana ƙara wa mai sallah nutsuwa da sanin cewa sallah yake yana gana da Allah ya tsida ainihin lokacinsa guri ɗaya da idansa guri ɗaya da shi ne ana zai johain ibn al-haris radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam law ya'lamu al-marru da mai wuce wannan mai shuɗe wannan ta gaban mai sallah bai ne dai musalli ta gaban mai sallah da ya san ma za alaihi min al-isr me a kansa na laifi na zunubi lakana an yaqifa arba'ina da ya kasance ya jira ya tsaya har arba'in khairan lahu shi ya fi masa min an ya murra bai ne dai ta a ce ya wuce ta gaban mai sallah din nan mutafakun alaihi wa lafdu bukhari wa waqa'a fil bazar ya zo a ruwaya da ta zo cikin ainihin wato musnad na al-imam al bazar min wajahin asar ta wata fuska cewa arba'ina kharifa kharifa kuma yana ɗaukar ma'anar shekara wata goma sha biyu shine kharif da ya fira shekara arba'in a wannan guri sai dai wasu malamai suke cewa ruwayar ba ta inganta ba ruwayar bazar Allahu alam <clears throat> wa na aisha radiyallahu anha qalat su'ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fi gazwati tabuka a lokacin yakin tabuka wanda an yi shi a shekara ta tara bayan hijira annabi ya yi yakoki muhimmai suka ce guda bakwai akwai yakin badar wanda ya shi a shekara ta biyu akwai yakin uhudu wanda ya shi a shekara ta uku sai gazwatul ahzab gazwatul khandak shine na uku wanda ya shi a shekara ta biyar sai ainihin khaybara wanda ya shi a shekara ta bakwai sai fatahu makka a shekara na takwas sai hunaini shekara ta takwas sai tafuka shekara ta tara waɗannan sun zo ne wasu ana tsallake shekaru gwargwadon yadda yakin yanzu to ya yi wannan yaƙi a shekara na tara gazuwatu shi shine ƙarshen yaƙi da yi aka tambaye shi a wannan lokaci game da suturar mai sallah sai sai mislu mukhiratul rahar ko mu'akhiratir rahal biyatan mislu mu'akhiratir rahal akhrajahu muslim mafi karanci ya zama kwatankwacin ƙarshen majinginar sirdi da ake sawa a kan doki wance rahal shi ne wannan mai kamar ko kata ko kona da ake ɗorawa a kan doki ake zama a kai wanda har yana da wasu 'yar madogara kamar kujera haka a baya wanda take kamar ainihin bai wuce kamar tozar raƙumi ba to ne ta ce kira mu'akhiratun rahal ko mu'akhiratun rahal an rahal ɗin shine wannan abin da ake ɗorawa shine wanda annabi yake ishara da cewa la tushaddu rihal ar-rihal jam'i ne na ar-rahal ba a kulla wa doki wannan sirdin zaman abin zaman nan la tushaddu ar-rihal illa ila salasati masajida ba a kulla takakkar tafiya na musamman don neman lada za a ziyarci wani guri da sunan ana son zuwa gurin don neman lada sai masallatai uku sai amfani da kalmar rihal arrahal to karshen sadin nan daga baya shi ake kira mukhiratul rahal wanda in kai boyo zai taimaka wanda yake baya ko mace ne ko yaro ne ba tare da ya su ba don akwai gwargwadon wannan a gaban mutum sanda yake sallah to ya isa ya zama kariya ballantana ya fi haka sai dai kaurinsa kuma mafi karanci suna cewa ya kai zira'i in san so wato kaurinsa ya kai zira'in hannu sannan kuma daga sama ma mafi karanci ana so ya kai zira'i ɗin ya to yana da ɗan tsayi wanda za a tabbatar da akwai kariya amma don kawai ka ajiye hula ko ka ajiye takalmi suka ce wannan bai kai tsayin da ake so ba sannan hadisin da ya zo ce a ja layi shi ma nan bai inganta ba idan mutum ya rasa abin sutura kenan to sai ya ce lalle a samu mu'khiratul rahab akhrajahu muslim وعن سيرة بن معبد الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم liyastatir ahadukum fi salatihi lalle ɗayan kufa fa ya samu sutura a sallarsa walau bi saha ko da da kibiya ne wato wanda yake harbawa ko da ita ne dan tsokana ta dan dai ya zanto dai an fahimci sallah yake kar a wuce ta gabansa akhrajahu al-hakim وعن أبي ذر الجفاري رضي الله عنه قال قال رسول الله يقطع salatar الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرهن يقطع صلاة الرجل المسلم yake yanke sallar mutum musulmi ya tatse masa ita wato ta tashi daga aiki sallar ta zo ƙarshe nan tace ta basi. in dai babu wani abu a gabansa gwargwadon mu'akhiratun rahal abinda zai yanke mishi sallah almar'atu mace almar'a akwai ruwa da ta ce alha'idu almar'atu alha'idu mace wadda ta isa ta yi al'ada ma'ana albariba walhimaru da jaki walkalbul aswad da bakin kare har arwaye da ta cikin sunan turmudi wanda ya rawaito daga abu zari yake sa a batar me yasa annabi ya ce bakin kare kuma akwai jajaye akwai farare akwai kaza ya ce yadda kai tambayar nan nima na tambaye shi sai ce mun alkalbul aswadu shaitan shi bakin kare shaitani ne wato ɗaya ne daga cikin shaitanu wato galiban aljanu ko shaidanu za su yi shigar kare sun fi shiga irin tasa alhadis har zuwa ƙarshen hadisi ɗin wasihi a ciki ne yake alkalbul aswadu shaytanun akhrajahu muslim wanda hu ana bi na nahwuhu haka ma dai muslim ya rawaito daga abu huraira kwatan kwatan wancan hadisi duna alkal sai dai ba ambaci kare ɗin ba wani abu dawud amma bangaren ruwayar abu dauda kuwa wannan sa'i da imamun nasa'i an ibn abbas daga ibn abbas radiyallahu anhuma nahawu kamar wancan hadisin ya rawaito duna akhirihi shi ma dai banda karshen cewa alkalbul aswadu shaytan wa qayyada almar'ata bil sai dai ya qayyade yayi da baibayin matar ba kowace iri ba wadda ta isa al'ada ita ce alha'id to da kan karamar yarinya ce kenan babu laifi in ta wuce ta gaba mai sallah sallar ta ba ta yanke ba وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى شيء yana sallah zuwa تولينا صلى abu. وانا أبو يستره من الناس wanda ya sitirce shi daga wucewar mutane ya sa wata sitira fa'ara da ahadin an yadda sai wani ya zo yana so ƙetare mishi ta bayan sitirar tasa wato daga tsakaninsa da sirar annabi ya ce fal yadfa'ahu ya tunkuɗe shi ya tare shi ya kare shi fa in aba in ya kece dole sai ya wuce fal ya yayi fada da shi ya yace shi ko da ƙarfi ne ya ture shi fa inna ma huwa shaytanan domin shi ma wani shaytani ne yana so ya bata ma sallah yana so ya rage ma ladan sallah yana so ya shiga tsakaninka da ganawar ubangiji mutafakun alai a wata ruwaya fa inna abu alqarin fa inna ma'ahu alƙarin ko da ba shi ne shaidanin ba tare da shi akwai Wata wataƙila nan alƙarin sunaye ne daga sunayen iblis ko sifa daga sifar iblis mana tare da shi akwai shaidanin da yake so ya zai rage maladan sallah wa man yakuna shaitanu lahu qarinan fa sa'a qarina qala qarinuhu hadha ma ladayya asid wa qala qarinuhu rabbana ma atagaytuhu su da kalmar ƙarin tana ɗaukar ma'anar sheda, abokin haɗi wanda kullum yake tare da kai ba zai rabu da kai ba annabi ya ce kowane ɗayanku tun daga ran da Allah ya halitta shi yana tare da ƙarin ne da yake umartarsa da mummunan aiki sai in yayi yaki da shaidan yana ƙoƙarin fada da shaidan ɗin suka ce har kai ya manzo Allah ya ce ni ma ina da shi sai dai ni Allah ya taimake na ya musulunci ka ji karfin imani shi na ta ce don ya musulunta annabi ya ce baya umarta ta sai da alkhairi ba zai umarce ni da komai ba sai da alkhairi dan ya musulunta to mu ka namu fa ta Allah ya kiyaye to da haka wata kila akwai shaidan a tare da shi fa inna ma'ahu alqarin shi sa ya sa mushi ma'arifa fa inna ma'ahu alqarin lalle akwai shaidan a tare da shi shi ya zugo shi ya tunkuɗe shi zai wuce ta gaban ka وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم ان يوكو به صلى فليجعل تلقاء وجهه شيئا ya sanya wani abu a ɓangaren inda yake fuskantar fuskarsa wanda zai zame masa kariya fa'ilam ya ji in bai samu ba falyansif asa ya kafa ko sanda ne fa'ilam ya kun in babu falya hutsa hatsan to sai ya zana ko da zane ne ya ja don alamar cewa sallah yake yi amma hadisin suka ce zai inganta ba sun mala ya durruhu man marrabai mai dai daga nan duk wanda ya wuce ta gabansa ba zai cutar da shi ba akhrajahu amr wa ibn maja wa sahahu ibn hibban ibn hibban ya inganta shi wa lam yusib man za'ama annahu mutarib bal huwa hasan sai dai ibn hadar yace wanda ya riya cewa hadisin mutaridi ne to bai canci gaskiya ba wa lam yusib bai dace da gaskiya ba man za'ama annahu mutarib wanda ya riya cewa hadisin muddaribi ne bal huwa hasan ibn hajar yace a bal huwa hasan abin da yasa yace mishi hasan saboda in ya zo ta wata fuska to sai zanto ko da da ifi ne a wannan bangare da ifi ne a wannan bangare don haka hada su sai su zama hadisi hasan kamar hadisin da ya kawo ne na shafa hannu idan an yi addu'a an daga hannu a shafa a fuska a can karshen littafin bulogin maram din ita duk hadisan da isai ne amma tun da wannan ya zo da rauni wannan ya zo da rauni kuma sun karfafa juna sai ta insha Allah yana ganin zai zama hadisi hasan wai idan mutum ya shafa kamar da laifi ba babu wani abu waɗansu ko malaman hadisi suka ce ai magana da ibn hajar din ya faɗa wancan da ifi ne wannan da ifi ne haka ne amma raunin nasu bai kai ya zama hadisi hasan din ba sai suka ce mutum ya addu'a ba sai ya shafa ba amma nan ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam alwihin dai misali ne muka bayar hasan anan yana nufin hasan li ghairihi ba da zatihi ba menene hadisi mustaridi abinda ake ce ma hadisi mustaridi shine hadisin da rashin karfin haddar wanda ya rawaito maganar ya sa yana tifka da warwara wajen magana ta yadda ajiya ya ce kaza yau kuma da ya zo kawo hadisin sai ya ce kaza kuma idan ka kalli na jiya da na yau to za a samu contradiction na fata mun gane ya ce a cikin hadisin akwai ittirabi ko a matanin ko kuma a cikin islami jiya ya ce dogo ne yau kuma da zai ba da labari sai ce gajere ne to wani ba a ɗauka shi ne ma'ana hadisi mutarbi wanda yana nuna rashin kyakkyawar hada ga wanda ya rubuta, shi kuma rashin kyakkyawar hada tana sa a raunana hadisi misali hadisin da annabi ke ta inna fi zakati haqqan inna fil mali haqqan siwa zaka inna fil mali mai ruwaya da ne rawaito yace inna fil mali haqqan siwa zaka akwai wani haƙƙi a cikin zak a cikin dukiya ba lallai zakka ba ma'ana hadisin kamar yana ishara a rika yin sadaka ba sai lallai zakka ba inna fil mali haqqan siwar zaka shi mai ruwa ya faɗa haka da ya tashi zai kawo hadisin wani lokaci kuma sai ce laisa fil mali haqqun ghairu zakka ko siwa zakka laisa fil mali haqqun siwa zakka ji ya ce inna fil mali haqqan siwa zakka lalle a dukiya ko na haƙƙi ba sai lalle zakka ba idan ka bi wannan hadisin yana nuna to ko da baka zakka kudin ka bai kai zakka ba yana da kyau ka sadaka to jiya kuma da ya faɗi wancan yau da ya zo sai ce laita silmali haƙƙun siwar zaka babu wani haƙƙi da dukiya take da shi da za a cire in ba zakka ba kaga akwai sifka da warwara a cikin magana kuma gashi kowanne hadisin gashi na an rawaito shi wannan ma an rawaito to in aka ce za a haɗa shi hadisin mutsaribi ne yana bugun juna kamar hadisin samma udin tibusar. magana cewa karku azumi ranar asabar duk ire-iren wannan akwai hadisai mutsaribai wanda yana daga cikin nau'o'in hadisi wanda yake da ishi yana nuna rashin karfin hadda to alayya ta halin da ibn hajar kamar yana kokarin kare hadisin ne cewa a hasan ne za a iya aiki da shi hatta wancan zane ɗin amma hakika wasu malaman sun raunana hadisi ɗin lokaci yayi ko muna da sauran وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع صلاة ba abin da ke yanke sallah kaga kamar wani karo da wancan hadisin sahihi na cikin bukhari da muslim da tirmidhi cewa annabi ya abu uku kuma yana yanke sallah la yaqta'u salata shay'un ba abin da yake yanke sallah mana har macen har kare bakin har ainihin wato wancan menene jaki ɗin. sai ce masta ta kai dai kare tun dai dai ikon ka ka tabbatar ba a wuce ba amma ba abin da ke yanke sallah to wannan ya zama mai hadisi munkari ya zama munkari ya samu ainihin wato inkari mai ma'ana munkari wanda ya rawaito shi da isi ne kuma ya saba wa sika inda wanda ya rawaito sika ne sai ya zama shazi da haka an samu shi musamman idan ingancin nasa bai kai na wa'intan ba wancan bukhari da muslim ne suka rawaito nan kuma misali aka ce akhrajahu abu dauda wa fi sanadihi da'af imam abu dauda ya rawaito a sanadin sa akwai rauni to ko da babu raunin in ka alakanta da hadisin bukhari da muslim da hadisin abu dauda wanne zai fi inganci hadisin bukhari da muslim Ana bi هريره radiyallahu الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم annabi ya yi hani an yi salliyar rajul muktasirar mutum ya yi sallah yana ikhtisari shine ɗora hannunsa a kwankwasansa sai dai ya saka a kirjinsa ya yi kabdu ko wata muttafaqun alaihi wal lafzu li musulun wa ma'anahu abinda ake nufi in ji ibn hajar an ya yadahu ala khasiratihi ya sa hannunsa a kwankwasansa ko a baya kamar alamun ya gaji ya ɗora hannunsa bai kamata ba wa fil bukhari an aisha radiyallahu anha ya zo cikin bukhari daga aisha tana ba da labari ta ce an na zalika fi'ilul yahud wannan irin aikin yahudawa ne a ibadar su ba a kirji suke sa ba ba su kuma saki hannun gaba ɗaya ba sai mutum ya ɗora a kwankwasansa wa an anas radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qaddima al-asha'u fabda'u bihi qabla an tusallu المغرب إذا قدم الأشاء إن أنكاو أنقباتو دا أبن سندري العشاء أبن سندري wanda ake ci abincin dare ba isha'u ba al'asha to galiban a da ana gama abinci da wuri kamar ko kafin magariba ko bayan magariba dab da sallar isha to idan allah sa an kawo abinci da wuri ba a yi sallar isha ba kuna jin yunwa faf da ubihi ku fara da abincin kabila an su sallar magarib kafin ku sallar magariba haka suna gama tuwansu kafin magariba to idan an kawo kafin magaribar ku fara ci sai ku zo ku yi magaribar daga baya wannan yana nuna sallace gaba da ci ba wai cin ne gaba da sallah ba kamar da bahaushe yake faɗa sai ta aiki ne gaba da sallah a wannan hadisin kare amma sallah ita ce gaba da ci abinda hadisin yake koyarwa shine duk abin da zai hana kan nutsuwa a sallah saboda muhimmancin sallan yi kokarin kaushar da shi idan ba za ka nutsu ba sai ka ci abincin nan kana jin yunwa ka sha yunwa sosai to fara cin abincin sannan ka zo ka yi abin da ya fi muhimmanci <laughs> ita ce sallah mamadin ka je ka tare ita kana sauri ba ka nutsu ba hankalin ka na kan abinci ko liman ya dan ja maka da dogon sura ka rika ka gaskiya ne ne yana da matsala ya rasa inda zai janyo bakara sai a magana kuma kai kana jin yunwa to annabi ya ce a fara cin abincin dan a samu nutsuwa sannan sai a zo a yi sallah din haka kuma kamar yadda muka faɗa kamar irin ko da azumi mutane suna da sauran su sallah ana shan ruwa an fara shan ruwa ko an fara cin da dabino sai ta an shiga sallah amma za ga a harami har an yi shimfiɗa an zuba gahawa an zuba shayi an yi kuma yana ta cin da A aƙalla minti goma har sha biyar suna bayar mutum sai hankalinsa ya dawo jikinsa sannan sai a zo a yi sallah amma ba kamata komai ba kawai ka haɗa cin da dabino ka sha ruwa sai ka gane ikama to yana da kyau dan bada lokaci musamman azumi in ana bada minti biyar a ba azumi ba wannan kuma a baka minti goma da azumi to dan dai a samu nutsuwa a sallah din to shine idza quddima al-asha'u fabda'u bihi qabla an tusalli al-maghrib wa ana bi dhari radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ahadukum fi as-salati in ɗayanku ya tashi yana salla. fala yamsahil hasa ya daina goge ya daina shafe tsakuwa a wani hadisi ya ce in ya zama dole kafin ka fara sallah ma'ana kamar ana maganar masallacin da inda ba shimfiɗa ba komai ko irin yadda ko ranar juma'a baka samu sahu ba to in mutum ya zo wani in ya zo zai sujada sai ya kalli gabansa inda wasu tsakuwoyi ko kaza sai ya goge sannan sai ya sujada a kai kada mutum ya haka yana cikin sallah in kuma annabi ya ya zama makawa sai ka yi fawahida to sau ɗaya tas ya isa karka yawaita yin haka don kada hankalin mutum ya tafi zuwa kan abin ya manta da abin da yake yi fa innar rahmata tuwajihuhu dan rahama ce take fuskantar ka karka tsaya kana goje goje rawahu abu dauda wal arba'a bi sanadin sahihin wa da ahmad imam ahmad yace wahidatan auda in ya zanto dole sai ka yi ɗaya tak ko kuma ka bari wa sahihi an mu'aikib na hauhu bi gairi ta'alif ya zo cikin sahihi daga mu'aikib kwatankwacinsa bi gairi ta'alif ba tare da ya faɗi kawai me dalili ba a ta'alif bi ma'ana zikirin dalil ba tare da an ambaci dalili ba an aisha radiyallahu anha qalat سألت رسول sallallahu alaihi الله عليه وسلم عن الالتفات na tambayi manzala game da yaya me za ka ce game da waiwaye a sallah fi salati faƙala na ya ce huwa sun sane ne ya fi shaitanu wanda shaidan yake sananta fi salatul abdi a sallar bawa sane shine akwai ɗan sane ko wanda yake zuwa ya lalime mutum ko ya yanke masa aljihu shine ake kira istilas istilas sane da lafi ɗan sane al-khallas kenan mai sane to me ma'anar sane a sallah duk mutum da yake sallah yake ganawa da Allah idan yayi waiwaye waiwaye kala biyu ne kamar da Sheikh Salih al a cikin littafin ke ke fada salatin wa salatuna sababa lil khushu'i fi salat yace sane kala biyu ne akwai na zuciya ko da idan ka zai ba fuskar ka ba ba tana kan gaban ainihin da kake sujjada zama zuciya ta tafi tana can wani guri to wannan ma waiwaye ne shi ma makaruhi ne ba a so zuciya ta tafi yawo idan kuma zuciyar tana nan sai ka waiwaya da fuska wannan makaruhi ne sallah ba ta ɓata mutum da bakar su alƙibla ba amma ya zo na hadisi annabi ya ce ki kiyaye waiwai ya ce aisha dan halaka ne wato yana sa sallar mutum gaba ɗaya ta rikice ya fita daga kushu'i ya fita daga inda ya kamata to anan sai annabi ya ce aisha dan ne dan maka sane a sallar ka ya satan maka wani abu dan ya bata ma sallah ko ya rage maka lada da ka yi kokari ka yake shi kar kai waiwai to abin da yasa ya ka waɗannan hadisan shine kokarin saka sutura ne musamman mutum da yake cikin masallaci yake sallah a kewayayyen masallaci ya fi wanda zai zo bakin hanya yi wancan ya wuce ya kalle shi wancan mota ta wuce ya kalla duk wanda ya wuce zai kalla wani ma kila zai iya kallon abin da yake na haramun ne yana sallah ya ɗaga kansa abubuwa na jan hankalinsa da yawa sun wuce to so ake ka kautar da duk abin da zai ja hankali yi kokari ka rabu da shi da haka cikin masallaci ya fi mutane su je su sallah a bakin hanya to shi ne sai, sane ne shaidan yake yi a sallar bawa warawa bukhari wa tirmidhi wa sahahu tirmidhi ya rawaito a tasar wayar kuma ya inganta shi yace iyaki wal iltifata kiki yayi waiwai ya a aisha fi salati a sallah fa innahu halaka halakatun halaka ne fa in kana la budda in ya zan so dole sai mutum ya yi waiwaye fafi taɓa wu'i to ya yi a nafila in dole sai ya waiwaye to ya yi a nafila wa an ana sun radi Allah anhu haƙala ƙala rasulullahi sallallahu alaihi sallam idza kana ahadukum fi sala in dayan ku yana sallafa fa innahu yunaji rabba yana gana wani da ubangiji wato ya san fa abin da yake yi fala yabzuqanna albuzak. da kalmar guzak da muhat su dai su kaci akan ce bazaƙa ya yi kaci ya yi tofi ya tofar fala ya bazu ƙanna kar ya yi tofi ya yi kaci ya tofar bai na ya a gabansa don yana ganawa da Allah wala an yaminihi kar ya yi a damansa ɓangaren dama walakin an shimali in ya zama dole sai ya jefar da wannan yawu to bangaren hagun din shi au ta hata wato ta hata kadamihi a karkashin kafarsa tunda guri ne rairayi sai ya saka kawai ya binne wa fi au ta hata a wata ruwaya au ta hata ko karkashin kafarsa duk wannan dai saboda ya san me yake yi a sallah za mu iya sa hadisai ne ya ce wa an hukala kana kiramun li aisha kiram yani asitar wato labule akwai wani kiram na aisha wani labule ne na asai da aisha radiyallahu anha fatarat bihi janiba baitiha ta sitirce da shi bangaren ɗakinta janiba baitiha baitiha a nan ɗakinta ta sitirce wani bangare na ɗakinta da shi alaihi النبي صلى الله عليه ce a النبي an na انا كرامك هذا Aisha. kautar mana da wannan labulan naki fa innahu la tazalu tasawiruhu irin hotunan da ke jiki ba za su gushe ba to uriduli suna dan buduro min suna shigar min sallah suna shigar min tunanina fi salati a sallata yanzu wannan isara ce da cewa ko a masallaci ne duk abu da zai ja hankalin jama'a ko irin wani abuwa da muke ta lullikawa a gaba in san so ne a mai da su gefe ko baya misali ko da duma ko wani kafin mai jan hankali suka ta duk in san so ne ko tayis ne da zai ja hankali ko wani kwalliya a gaban masallaci to a rika kautar da shi don wani zai daga ne ta kallon ko agoga ne <laughs> to wannan kuma ya hada da fa har waya da muke dauke da ita in mutum ya zo masallaci sai ya tuna me zai kusar min da hankali lalle fa za a kira ni sai sa ko a ko kuma ya kashe ta amma kai ka tabbatar ba a salan ta jaba kuma ka ajiye a gabanka an kira kuma ka tsuguna ka ɗauke ta da ƙarfi wai za ka kashe kaga ka wahalar da kanka ka wahalar kuma da shari'a gaba ɗaya kuma yanzu ka tsuguna ka yi wani aikin da bai kamata ba amma tun farko da ka sa a salan ka sa alcihu to za ka samu nutsuwa Allahumma sai da in mantawa kai wani lokaci dan adam zai zo shi tunaninsa sallar an riga an yi ruku'u ba zai ma tana da wata waya ba to sai ka ji kuma an kira shi wani za ka iya bashi shi amma wanda an rubuta dan Allah a kashe waya wani malamin sai ya ce a kashe waya amma duk da haka sai ka ji ta yi ƙara to wannan mutum ba shi da uzuri to da haka duk abin da yake so a sai da Aisha tana da labulaye da yawa wata rana annabi ya dawo daga tafiya aka ce annabi ya dawo yana masallaci sai sai kokari ta canja salon daki ta canja inda gado yake duk mata na yin wannan haka wata ran sai ga kamar amarya a kawo cikin daki kawai sai ta rika canja yanayin jeran daki da saboda mijinta yayi tafiya wannan dina daga sunna da mata magabata suke yi to Aisha har ta canja har labule aka ce annabi ya dawo yana zuwa yana tana sanni da zuwa mai gida manzo Allah yana kallon labulan kuma sai ransa ya ɓaci ya maza da kuma mai ya faru kace ke ba shiga abin da ke jikin labulan ba don a lokacin labulan da ta sa mai hotuna ne hoton da kuma yana mai mai rai kamar kaza kamar ɗawusu kamar zafi misali ko hoton mutum wannan duk haramun ya a labulai da ko irin zanin gadon na mai ɗawusu na wannan duk haramun ne tunda abu ne mai rai amma bishiyoyi ne hoton gida ne hoton masallaci ne wannan babu laifi tunda ba abu ne mai rai ba annabi ya ce fa in kunta la budda fa'ilan fasna ma la ruha fi in dole sai kai drawing din wani abu abin da ba shi da rai to zaka iya zanawa to sai ban to shi wannan annabi ya ce a kautar ne ba dan suna da rai ba a kila irin wayannan hotuna ne na gidaje na kaza na kaza sai ya inda ya sallah kuma bangaren alƙiblar sani sai sai amidi bi ma'ana azili ki cikusar iman matsa kamar da ake sa imatsatul azab gusar da kazanta ai izalatul azab amin bi an na kira maki wannan labulayen nashi da suke sun faɗa kautar mana da su saboda tana shagaltar da ni tana bujiro min a sallar واتفق على حديث في القصة عن بجانية أبي جهم وفيه فإنها الهتني an صلاتي sannan bukhari da muslim sun yi ittifaki kan hadisin dai Aisha game da kissar ambijaniyati abi An ambijaniya riga ce alkyabba ce mai ainihin kamar ka ce mai aska kaza yadda bahaushe yake yin aska tara ko kaza ko kaza wato mutum ne abu jihar sunansa ya yi wata tafiya sai ya so wa annabi wata irin riga kamar babban riga mai aska wannan aska tara da ake cewa da ya so wa annabi sallallahu alaihi sai annabi ya sa sai fita sallah da ita ko ya sallah da ita to yana cikin sallah sai ya dan kalli wannan aska tara ake cewa sai ya dan yi tunani a kai ya dan ja hankalin sai ya ga kyan rigar da sauransu yana gama sai ma ya cire ya ce ku kai wa abu jahan wannan rigar ku ce da allah ya bani an bijaniya ita kuma rigar ba ta da wannan zane-zanen Yace ce domin wannan da ya bani ta shagaltar da ni a sallata to shine a nan da musulun sun rawaito wannan hadisin a nan rawahul bukari a wancan sai ce amma fa sun yi ittifaki wajen rawaito hadisin aisha game da ƙisar an ta abi jihar an ta abi da annabi ya ce fa innaha ha alhatni an salati dan ita wancan rigar ta shagaltar da ni ɗazu ga barin sallata wasu wasu 'yan mintuna wasu daƙiƙoƙi tunanina ya tafi kanta a madadin yana tsaya a kan sallata, shi sa annabi ce a mayar masa a kawo masa wata وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي لا ينتهين أقواما لن يفوضن سمتاني سهنوا سدينا أشرتنسوا يرفعون أبصارهم إلى sama. suna daga ganinsu kallonsu zuwa saman ana sallah fi sala to lalle fa ko su hannu su daina aw la tarju ilaihi ko kuma wallahi wata ganin ba zai dawo gare su ba ka daga idan kana kallon sama kana sallah sai dai makanta ta biyo baya dan annabi yace wallahi ko su daina ko ganin ya ki dawo wata ran ibnu hazmi shi ya tafi akan ra'ayin cewa duk wanda ya daga idansa ana sallah ya kalli sama sallar ta ɓaci kai tsaye yanzu ibn hazmi yace shine waiwayen da yake bata sallah in ka kalli dama da hagu ba ta ɓaci ba amma kallon sama sallah ta ɓaci a wata ruwa ya ku annabi cewa yi fa wallahi ko dai mutane su daina ɗaga ɗagowa daga wato su riga liman ɗagowa suna kuma kallon sama ko allah mai da kansu zama kan jaki ma'ana Allah mai da kansu ya koma surar jaki to waɗannan abubuwa duka wasu suka ce tsoratarwa ne wasu suka ce a hakika ce ko yadda annabi ya faɗa zai iya tabbata ko menene kamar yadda ibnu hajar ɗin ya ba da labarin malaminsu ya ba ta labarin wani malaminsu da Allah mai da kansa kan jaki a dalilin wai da ya ji wannan hadisi na annabi ya shi bari ya gwada jini to annabi za ka gwada <laughs> wallahi ta Allah mai da kansa kan jaki da haka yana magana yana karantarwa amma duk ya rufe fuskarsa ibn hajar wannan magana na karanta ta cikin littafin mashahur almajirin albani mashahur ali hassan salman a cikin littafin shi alƙaulul mubin fi akhda'il musallina na mashahur wanda yana nan da ran har yanzu almuhim dai wani ma ya zo gaban annabi sallallahu yana cin abinci da hagu annabi ya ce ka ci da dama ce ba zan iya ba shi da girman kai ga annabi annabi ya ce lasta ba ka ba za ka iya ba ka ci da hannun dama ne ba za ka iya ba annabi ka ce girman kai mai ba da labari ya ce wallahi bai iya ɗago hannun ya kai lomar bakin sa nan take a saba hu shalan hannun sai shanye gaba ɗaya ya samu fara lafi tsarin jikinsa wa za ka yi girman kan manzala za ka yi girman kai kawai gyara ya masa wa a matsayinsa na babba don me za a ce ki da da dama ta ce ba zan iya ba annabi ya ce lasta za ta ma ma mana a illa kibir ba abin da ya hana shi annabi ya ce ce girman kai mai ruwa ya ce wallahi bai iya dago hannun ba nan ta ce shanye ya zubi la da karshe ce wa lahu an aisha radiyallahu anha qalat sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama na ji annabi yana cewa la salata بحضرة طعام بحضرة طعام باب لا ثلاثة بكما تأكل واتبا لا ثلاثة الكامل ba korewa yake gaba ɗaya ba babu sallah alhali abinci ya halarto an kawo abinci an shirya za a ce sai aka ji an kira sallah to a dakatar da sallar ɗin a ci abincin bai kamata a yi sallah ba amma idan ya yi sallar ya ga zai iya tayi da aka ba kore ingancin sallar yake yi ba wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbasani ko kuma mutum al-akhbasani bawali da bayan gida suna matsa shi yace dole sai yayi sallar a haka shi ma bai kamata yayi sallah a haka sai hadisin karshe to an abi huraira radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala at-tasa'ubu min ash shaytan hamma lalle daga shaytan at-tasa'ubu mina shaitani hamma daga shaitan ne to akwai ruwaya da ta zo da a sallah in a wajen sallah ne suka ce kila ba har wajen sallah annabi yake nufi ba saboda hamma tana daga cikin ɗabi'a da ɗan adam yake yi amma duk da haka ko ba a sallah ba ne in mutum zai hama ya kokari ya rufe bakinsa kamar yadda nan annabi ya ce fa in fa idza tasa'aba ahadukum in ɗayanku ku zai yi hamma falyakazib mastaqa ya jimtsi gwargwadon ikonsa shine wal kazimina kenan falyakazib ya jimtsi ya kame ta mastaqa ya iya kame ta muslim ya rawaito da turmuzi turmuzi ya kara ta fi salati ai a sallah ake nufi dan to da dama ka ta da sallah sai ga kana ta yin hamma wanda da can baka yi wallahu ta'ala alam wa sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala